المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي wa ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara gama cikin wannan masallaci ne albarka masallacin tunawa da babban malamin mu a shekaru abubakar imam kara Allah ya ji kanka da rahama a wannan wannan ta bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya mun da wannan masallaci don ci gaba da karatunmu na na safiya na tafsirin suratul nur amma kafin nan ga wasu tambaya wannan kike a karatun ka na jiya da kai magana akan mazan da suke shiga suke shiga gidaje da wata irin masu rubuta gyara ne suka shiga gidaje in ba na dangin in ba na to yanzu irin al'adar gidan kenan da kowanne kalar maza za su yi shiga mutum sai ya ta zama da hijabi kenan idan kuma mijinka bai yarje maka ka ringa zama da hijabi ba ta yaya za a yi wannan tambayin ba ta kamata ba dokar miji ake bi ko dokar Allah shi kansa miji ana mai biyayya ne don Allah ya ce a yi masa da Allah bai ce a yi masa ba za a yi maka ba da haka ka'idar biyayya ko ma waye za ka yi mutum biyayya ne a kan abin da bai saba ma Allah ba gashi nan a cikin littafin muzdari la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba wani abokin halitta da aka halice ku tare da za ka yarda ka mai da'a in ka mai nan da'ar zai zama saba wa ubangiji ne ba za ka mai da'a shi sa Allah da ya magana ka kyautata wa iyaye sai ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma wani gurin ce wa in jahadaka li tushrika bima laysa bi bihi ilmun fala tushrikuma in iyayen za su kai ka zuwa ga saba ma Allah ko zuwa kai shirka to ba za ka mutta shi ta wani sahabi mahaifiyarsa cewa mahaifiyarsa ta ce ta yi yajin cin abinci in dai bai rabu da manzon Allah ta kalama ba ya bar imani da musulunci ya fito fili ya gaya mahaifiyar ta ya mahaifiyata idan idan idan rayukan ki ɗari ne kika yaji cin abinci akan na ƙin rijja rai ɗaya ya fita na biyu ya fita ya ce wallahi ranki ɗari ma ya fita ni ga musulunci kaga abin da ya kamata a shi ne na lawa ɗan ke kuka ta jiyoji wata nan take su ya Allah ta je malama ta je je duk nan take kuwa kawai ta shafta sai ba za ki zauna da duk kuma kyanar ne duk wanda dan ce fara kawai ta to da haka wannan dokar Allah ce dokar Allah ce ba zai yi Allah ya sa wannan ka'idar wajen shiga gidajen mutane ba daidai ba ne ka buɗe gidanka kowa ya ga dama sai ya shiga wannan gidan ba daidai ba ne iyalinka suna da privacy suna da abubuwan da ba ka so a ganin musu iyalinka suna da privacy shi kansa dan uwan matarka idan ya kasance a wata matar a cikin gidan wacce ba yan uwarta ba ba zai zai ringa shiga kai tsaye yadda ya ga dama ba sai ya yi sallama wacce ba yan uwarta ba ta gyara sannan ya je shiga gidan kamar yadda nan ka ma idan matan ka gyara suka nutsu shi ma za a iya mai izini ya shiga gidan amma ba zai zo ringa shiga kai tsaye don takamar gidan wansa ne ko takamar gidan kanin ba haka shi ma tsanin matar ta ta in dai akwai wata matar a gidan ko akwai wasu ya'ya na wata matar wanda ba su ba ya ba ce ko ɗan uwarka sai ka haife su ba to shi ma sai ka yi sallama ka da izini sun kinsa sannan da sun ce ba ka shigo sannan za ka shigo ah, game da bayanin da ne akan miji duk wani mutum da ya sani ku rike wannan ka'ida ce ana mai da'a ne a cikin abin da bai saba wa Allah ba in miji ya zo ya ce ai wani abu wanda wannan abin ya saba wata doka ta Allah to ba za a mai da'a ba ko iyaye ne suka kawo abin da ya saba ma Allah shi ma ba za a yi da'a ba da haka wanda ake biyayya ido rufe Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa a cikin littafin ilamul muwakkilin ko a'lamul muwakkilin ar-rabbil alamin cewa Allah da manzon Allah ne kadai ake rufe ido a yi musu biyayya ba tare da an kalli wani al'amari ba shi sa ma Allah madauki sarki cikin littafin sa guri biya a cikin littafin alqur'ani idan yace ati'un laha sai ya maimaita kalmar ati'u dan ya tabbatar da cewa shi Allah yana da da'a mustaqil ya taka kamar yadda manzala sun salama yake da da'a mutakin da ya kasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum yace wa atiiu Allah sai mai ta wa atiiu ar-rasul wahdahu yace kul atiiu Allah sai mai ta wa atiiu ar-rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu taqtu wa ma ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin Allah ya yi ayyuha alladhina amanu atiiu Allah sai mai mai tawa atiiu rasula wala a a'malakum wani gurin yace wa atiiu Allah wa atiiu rasul a cikin ta tagabun to waɗannan gurare ne biyar da ke nuna cewa za ka rufe ido kai wa Allah da'a za ka rufe ido kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a amma bayan su duk wani wanda za ka yi wa da'a sai in ya sa ta abin da bai saba ma Allah bari na muku misali yanzu a samu wata uwa sai ta kira 'ya'yanta a daki ta ce musu duk lokacin da abokiyar zamana sai muku abu ku zage ta kaga sabon Allah ne to waɗannan ƴaƴan haramun ne su yi mahaifiyar su biyayya haramun in kuma su yi mahaifiyar su biyayya akan wannan to sun saba ma Allah ran da Allah zai kwanishin su to kuma kar su kowa wannan ce ka'ida da haka bayan Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ake rufe ido a mai biyayya sai idan wannan ya faɗa abin da ya dace shi sa wannan ayat ta farko da naja sai Allah tabaraka ta'ala yake ya ayu ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula bai ce wa atiiu ba ce bai ƙara wa atiiu sai ce wa ulul amri minkum ulul amri sune malamai da kuma shugabanni su ma kai musu biyayya amma fa in tanaza'tu fi shay'in in kun yi ja'in ja da wani abu kaga ba za ka yi ja'in ja da Allah ba ba za ka yi ja'in ja da manzon Allah kan kalaba ba ashe za ka yi ja'in ja ne da shugabannin ka lokacin da suke sa ka to in sun ma wannan juhu ila Allah wa rasul sai ku mai da wannan abin zuwa ga Allah da manzon Allah sai da kace na kasa da kai sai yayi kaza to ina Allah yake ai kaza ina annabi yake ai kaza da haka Allah ya ce mace ba za a ba kowa bane zai dinga shigar mata gida yana ganin ta ba tare da ta jikin su jikin ta wannan haka Allah ya faɗa sai kuma miji zai ce a'a ki kira jaji kowa zai dinga ganin ki a kaga ba za a yi biyayya ba ba za a maka biyayya ba kuma wannan yana na aibe da kishi ma kowa zai zama matarsa kamar gure da aleda Allah ta'ala shirya da mu jiya mun tashi daga karatu muna cikin fassara fadin Allah ta'ala wa kullil mu'minati yaghdunna min absarihinna wa yahfazna furujahunna da haka aran ma ne karanta mana daga nan sannan sai mu tashi daga daidai gabar awu tabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijal Allah ya ta karanta daidai mu fassara daidai kuma Allah ya mara da mutakar wajen aiki da daidai ya Allah ta'ala yi أعوذ بالله من الله الرحيم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليظهرن بخورهن Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa mai girma ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wa kullil mu'minat wa kullil mu'minat yabdunna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ya ma'aikin Allah ka gaya mata muminai su rinse idanuwansu sannan su kiyaye al'aurarsu wala yubdina zinata kunna illa ma zahara minha kada su bayyanar da adansu sai iya abin da zai iya bayyana a dole wanda daga cikin malamai suka ce shine tufafin da suka jikin su wasu suka ce tafin hannu da kuma fuska Allah yake wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin su saukar da wato malulubin su tun daga kan wuyar mana har wuya ne sai an lullube shi Allah yake wala ta hunna kada mata su kuskura su bayyanar da adansu illa li bu'ulatihinna sai ga mazajen da suke auren su aw aba'ihinna ko ga mazan wato ko kuma ga iyayen dan sun ga adansu wannan babu ne aw aba'i bu'ulatihinna ko iyayen mazan da suke aure sirkan su kenan wannan dan sun ga adansu babu wani aw abna'ihinna ko ƴaƴan da suka haifa au abna'i bu'ulatihinna ko ƴaƴan su waɗanda ba su suka haifa ba ƴaƴan abokiyar zaman su ko suna tare da ita ko ba ta tare da ita wannan dan sun ga adanta babu wani abu au ikhwanihinna ko ɗan uwansu ma'ana wanki wanda yake uwa ɗaya ko kuke uba ɗaya ko kuke uwa ɗaya uba ɗaya wannan dan ya ga adanci babu wani abu au bani ikhwanihinna ko ƴaƴan waɗannan da muka lissafa ƴan uwan nan wanda kuke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko kai. su ma ƴaƴansu dan sun ga adalci babu wani abu domin yayanki aw bani akhwati jinna haka yayan ƴan uwanki mace wacce kuke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko shakikai wannan shi ma babu laifi dan ƴaƴansu sun ga adalci aw nisa'i jinna ko kuma mata wasu malaman suka ce mata ake nufi duka amma wasu malaman suka ce tun da aka ce nisa jinna ana nufin mata musulmai arniya ma bi abin bai halatta ta ga ba sai dai mace musulma wannan babu laifi idan ta ga abinci ita ma musulmar sai idan har ba a tuhumar ta da neman mata to wannan shi ya halatta daga nufi amma kuma mace ita ba da ake tuhumar ta da neman mata ita ma bai halatta daga adanki ba domin wannan zai sa ta ji wani abu a ranta aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da daman ku ta mallaka su ne bayi wannan su ma dan sun ga adanki babu wani abu sai Allah ta tabaraka wa ta'ala yace aw tabi'ina gari ulul idbat min ar-rijal wannan anan muka kaya biya malam yace a Allah ta tabaraka wa ta'ala yace aw tabi'ina ko ko masu bibiya ga mata din ma'ana waɗanda suke zama da mata akwai mazajen da za ga a cikin gida su to amma su zama gairu ulul ibbati ya zama maza ne wanda ba su da wata bukata ta mace ga ta a gida suke amma Allah ya tsora musu larurar ba su da wata bukata ta mace minar rijali da cikin maza su ma waɗannan dan sun ga adalci babu wani abu su ma wannan dan al'irba abin da ake nufi da al'irba a larabci ne alharaja Allah ya tunanci wani za a ga bai da wata namiji ne bai da bukatuwa zuwa ga mace ko mace sai ba ta da bukatuwa zuwa ga namiji to irin wannan mazan dan sun ga adam mace shi ma babu wani laifi a cikinsa kamar yadda faɗa kalmar irga tana nufin bukata shi sa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ce da Allah Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها وامص بها على وجهي وهي فيها مآرب أخرى الله يتبين أن موسى وما تلك بيمينك يا موسى menene wancan a hannunka na dama ya kai annabi Musa qala sai ce hiya asaya sanda ta ce atawakkau alaiha da nake wato jingina a kanta in zan in zan tsaya na dan dogara a kanta na samu saukin tsayuwa wa hushu biha ala ganabi ita kuma nake dan tuko da dabbobi na in yi kiwon su sai ce waliya fiha ba'arib ukhra sannan ina da waɗansu bukatun na daban kaga ma'arif jam'i ne na al na kama malami ce wal muradu bil irba da ake nufi da irba a cikin wannan aya al hajjatu ila nisa ne namiji ya zama ba na wani namiji zuwa ga mace mu min da aisha radiyallahu anha wannan yana daga cikin abin da aisha Allah ya kara mata yadda ta faɗa Ta tace kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yuqabbilu wa yubashir wa huwa sa'im aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance alhali yana azumi amma zai yi matarsa sun ba kuma zai rungume ta amma sai take wa kana amlakukum li irbi saboda shi manzon Allah ya kowa iya sarrafa sha'awarsa ma'ana sha'awarsa ba za ta kai shi aikata wani abu wanda ba daidai ba amma sauran ɗan adam sha'awar suna iya kai su aikata wani abu wanda ba daidai ba wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi da imam muslim da abu dawud da tirmidhi da ibn majah a wata riwayar sai da ce fa yamliku irba kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamliku irba waye a cikin ku yake iya mallake sha'awarsa ko bukatarsa irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake iya mallake ta ta sha'awa to da ka wannan waɗansu za suna fassara wannan da irin ɗan daudu a'a ba a nufin ɗan daudu ba a nufin ɗan daudu dan daudu shakinki shi ba wai ba wai na mace bane yau kawai shi shaki ne yana so ya saba ma Allah ya ya ya duk hadisan da manzo Allah ya hana mace kace niya da namiji namiji kai niya da mace ba ruwan shi da haka dan daudu baya cikin attabi'ina ghairu ulil irbati min ar-rijal a'a su waɗannan mutane ne na tarihi. tunda Allah ya halice sa ka ya halice shi bai da bukatuwa zuwa ga mace ko kuma mace tana ga mace ba da bukatuwa zuwa ga namiji to irin wa'annan su ne in an same su a gida suna iya shiga suna fita wannan dan sun ga adam mace ba wani abu domin dama abin da yasa aka hana a ga adam dan kar adam dan kar adam ya je ya ya ya hayyaje wani abu dan kan adam ya je ya ya hayyaje wani abu dan kan adam ya je ya dan ka adan ya je ya hayyaje wani abu muna gane ha abin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala yana waɗannan mutane su ga wani ya ga kakadan mace in ba waɗannan mutanen da aka lissafa a cikin wannan ayar ba saboda a saboda kar ita wannan adam ya zo ya haifar da wani abu a je a saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to shi sa Allah madauki sarki ya hana wannan malam yace wa ala hada akan wannan fal muradu bi qawlihi ghairu ulil irbati min ar-rijal da Allah yace ghairu ulil irbati min ar-rijal abin da yake nufi ghairu ashabil hajjati ila an-nisa'i min ar-rijal mana waɗanda ba su da wata bukata zuwa ga mace wa huwa ar-rajul alladhi la shahwata la shine irin namijin da bai da sha'awa wa laysa ladayhi da'i ila an-nisa' sannan ba shi da abin da ke jawo shi zuwa ga mata to wannan shi ne mutanen da ake nufi su ma za su iya ganin adalci ina daga cikin abin da zai nuna ma ba a nufin mukhannaf al mukhannaf shi ne dan daudi ma'ana ba a nufin dan daudi shi ne hadisin ummu salama Allah ya tsara mata yadda hadisin da ke cikin bukhari da muslim hadisin yana cikin sunan abi dawud da sunan ibn majah da kuma sunan na imam ahmad wanda a wannan hadisin ummu salama take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dakala alaiha wa indaha mukannad manzala ta salama ya shigo gida sai ga wani dan daudi ya shigo cikin gida wa indaha akuha abdullahi ibn abi umayya a tare da ita kuma akwai dan uwanta abdullahi ibn abi umayya wal mukhannas yaqul sai wannan wannan dan daudin sai yake gaya wa abdullahi shi wannan abdullahi ibn abi umayya dan uwan ummu salama sai yake gaya mai yace ya abdullahi ibn abi umayya yace ya kai abdullahi dan abi umayya in fataha Allahu alayka ta'ifa gadan idan Allah ya muku bude gobe kuka je kuka samu dama a garin ta'if ma'ana musulmi suka je suka yi rinjaye a garin ta'if sai su to idan za a ɗebo ribar yaƙi sai ce fa'alaika bibnati ghailan in za a ɗibi wannan ribar yaƙi wacce nake so ka ɗauko a matsayin ribar yaƙi ita ce ibnatu ghailan wata mata ce sunanta ibnatu ghailan yace to ita ce za ka je ka taho da ita sai ce fa innaha tuqbilu bi arba'i wa tudbiru bi thamani yace domin ita mace ce da in ta fuskanto ka tana fuskanto ka da abu hudu sannan in ta juya baya tana juya baya da abu takwas ma'ana wani abu yake nufi na cewa na sifar mace laki an daudi ne amma yanzu yana bayanin cewa tana fuskanto ka da abu hudu sannan tana juyawa kuma da abu takwas sai manzo Allah ya ji shi fa sami'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kana li ummi salama sai manzo Allah ya ji wannan ɗan daudin yana faɗa wannan maganar sai manzo Allah ya ce da ummu salama wala yadkhulu hada alai wannan kada ya fara shigowa nan gidan saboda me har ya sanar da zai ce mace tana da kaza tana da kaza to tunda ya san wannan to kai ƙara shigowa nan gida tunda ke ba ya kuwa ba ce manzala salama ya hana shiga ka ce nan ba a nufin dan daudi duk wanda ya fassara awu tabi'i na gari ulul ibati min rijal da ɗan daudu to bai fassara aya daidai ba wannan ana magana ne akan mutanen da asali haka Allah ya halice su ba su da bukatuwa zuwa gaba ba su da sha'awa to wannan dan sun ga adam mace wannan ba haram bane amma dan daudi to ƙarya yake dan daudu ƙarya yake da yawa daga cikin yan daudi ma za ka same su mazinata ne da yawa daga cikin yan daudi za ka same su mazinata ne Allah ta'ala shirya da mu sai Allah ya ce aw kiflin ladina lam yas'aru ala awratin nisa ko kuma yara dan wannan suka ce wannan sunan na asiflu ismul jinsi ne da ake nufin jam'i a tsiflu ismul jinsi domin alif da lamɗin da ke ciki ya yi istigrakin jinsin yara in an ce a ana nufin yaro kuma abin da ya ake nufin wannan kalmar a tsiflu yaro guda daya al'asfal jam'i ne yara da yawa to abin da zai nuna cewa ismul jinsi ne amma yura da bin jam shi ne saboda Allah ya ce allazina kaga da guda ɗaya ne ce ce awu tiflil ladhi amma sai Allah ya ce au tiflil ladina lam yaqaru ala auratin nisa yace ko kuma yara waɗanda wato ba ta iya wato ba ta iya akan al'auran mata ma'ana yara ne da mace kowace irin shiga ce a wajen su saboda kankanta su damu ba ba ta gane wannan ta bayyanar da adanta ko bata bayyanar ba wannan ta bayyanar da jikinta ko ta bayyanar da jikinta ba yaron da bai wuce shekara ɗaya biyu uku ko wani abu makamacin wannan ba to wannan babu ne ko da ba mu har da minki bane wannan ya ga wannan babu fi a ciki mana gane wannan babu ne fi Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi mai littafin tafsiri na Tafsirul Karim Rahman yake cewa awu tifl abinda ake nufi al-asfalu duna tamyizi yara suna da makaki kala-kala akwai abinda ake kira al-tifl yaro ne da baya ke bambanci tsakanin garwashi da gawayi yaron da baya bambanci tsakanin daidai da ba daidai ba akwai al-mumayyiz wannan yaron yana bambanci abubuwa da zai gane wannan mace ce wannan namiji wannan gawayi ne wannan kaza ne to yaron da bai kai wannan matsayin ba shi ake magana a nan gurin to waɗannan su ma in sun ga adam mace babu laifi a ciki ibn kasir yake faɗa a cikin tafsirinsa yake ana nufin ya'ani li sigarihim la a ahwalan nisa'i wa awratihinna min kalamihin ar-rahim yara ne ƙanana saboda ƙanƙanta su ba ma ta iya fahimtar halayya na mata ba ta iya fahimtar wannan mutum ta yi ado ko ba ta ado ba wannan mutum ta bayyana da cikinta ko ba ta bayyana ba ba ta fahimtar wannan sannan ba ta fahimtar cewa akwai zaki a muryar mata ko babu wannan yaran ba sa fahimta to irin waɗannan matan ba ta gane mace motsin motsi ko rashin ka duka ba ta gane ba to malam yake fa in kana tiflu sagiran in yaro ya kasance karami ne la yafhamu dalika baya fahimtar haka fala ba'sa bi dukhulihi ala nisa wannan babu laifi ya ringa shiga gidajen da mata suke wannan babu laifi babu laifi ya ringa shiga gidajen da mata suke malam ya ce fa amma in kana murahikan amma in yaro ne wanda ya zo dab da balaga mana ya balaga au qariban minhu ko kuma ya zo kusa da balaga bi haisu ya rifu dalika wa yadrihi ta hanyar da yakan iya gane adam mace da rashin adanta sannan wa yufarriqu bainal shawaha'i wal hasana'i sannan yana gane tsakanin wannan mutum tana da kyau wannan ko mummuna ce fala yumkinu min ad-dukhuli ala nisa wannan ba za a bar shi ya ringa shiga cikin mata ba duk lokacin da ya ga dama wannan ba za a bar shi ya ringa shiga cikin mata ba duk lokacin da ya ga dama muna gane ha ثم ذكر ابن كثير قوله صلى الله عليه وسلم daga nan sai ibnu kasir ya kawo wata magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace iyyakum wad-dukhul ala nisa manzon Allah yace na hana ku kurin ga shiga gurin mata ko da yaushe yau ka shiga wannan gidan da sunan an yarda da kai gobe ka shiga wannan gidan da sunan an yarda da kai ka ringa zirga zirga a gidan matan da ba muharramin ka manzon Allah yace ya hana muna gane ya to sai kuma sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi a fara'aitar hamwa ya ma'aikin Allah me kake gani game da alhamwa mana yan uwan miji da suke shigowa gida kanin miji ko wan miji da suke shigowa gida ko kanin miji da yake zuwa ringa wasa da matan miji yana cewa matarsa bayan ba matarsa ba ce to wannan ya kake ganin sa ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama qala alhamwul maut yace wannan ai mutuwa ne mana Allah ya siffanta da shigowa da mata suke yi a da maza suke yi na kannan miji ko suke shigowa gida suna wasa da matar miji matar wa manzala sai salama ya siffanta wannan da cewa wannan ai mutuwa ne ma'ana duk mutumin da ya yadda kaninsa yana zuwa yana mai wasa da mata ko yana hira da ita ko yana shiga inda ga dama a gidanta to wannan kamar mutum yana gayyato wa kansa mutuwa ne don wani abu zai je faru wanda zai iya cutuwa wannan mummunar al'ada ce wai wasan kanin miji mummunar al'ada ce ba daidai ba ne kuskure ne kuma saba ma Allah ne kuma mata da yawa abinda ba ku da wayo shi ne wannan kanin mijin da suke zuwa su ta wasa da ku ko su je doke da ko su kaza da ku to suna taɓa jikin ku kuma suna zuwa waje suna faɗa ai tana da kaza tana da kaza tana da kaza ka fi uwar fada to uwa uba kuma Allah ya hana a matsayin ki na ya mace ki mutunta kanki ki ta kanki ki mu'amala da iya wanda Allah dauki sarki ki ki mu'amala da shi ba wani abu na wasan kanin mu magudin ki ne ba daidai bane so da yawa ana samun irin wannan kaza matan daga baya ta dawo ba wanda suke so sai mijin Wasu ma za ta iya furta cewa ne da ma kai ne mijina ba shi wallahi dan ni na san na san yaron da yaron da ya taba jamun baki a wani kamar shekara goma sha biyu da ta wuce ya taba jamun baki na tafsiri wata rana yake gaya min cewa matan wanda ta taba gaya mai cewa ita fa dama ne mijinta ba ba wanta ba na ce musu ina ba ka shawara kada ƙara zuwa inda take kada ƙara shiga gidanta kuma daga nan bai ƙara shiga gidansa ba shi saboda abin ma da na gaya mai za shi bai fahimta ba da na gaya mai daina mata magana yi ya daina shiga gidansa ya daina mata magana irin abubuwa da yawa suna faruwa irin wannan ba daidai ba ne ko abokin ka bar shi kawai yana alaƙa da matarka ko har da wata yadda matarka tana da nan ba abokinka abokinka yana nan ba matarka me alaƙa su ba da wata alaƙa ba ta da wani alaka da matar kawai mijinta zai zama matar kawai abokin kai yana da nan gawai to ya tun ga waya yadda lokacin da suka ga dama akwai matsala shi duk abin da Allah ya haramta a daure a daina shi ta ga wannan wayar da kuke gani wannan wayar ta haifar mana da matsaloli da yawa kuma tana kan matsala kan haifarwa ana yin munafunci da yawa da wannan wayar ana yin abubuwan da bai dace ba da yawa da wannan wayar shi sa namiji mai hankali wata rana da wayo da wayo sai ya ringa ɗan leƙa wayan matar sai zama yake faruwa sai ya ringa yi in ka gama cika ta sa pin ta ce ba ka san ka gane to definitely wani abu ne a koyi matar ka ta sa a cikin waya ka ringa cewa ita ba ta son kai ka sani to wani abu ne a cikin wayar a koyi in ba wani abu a cikin wayar a koyi ba me yasa ba ta mun mu'amala ta zama a fili ba me yasa wani abu ne abu ne ko tana waya da wani ko tana yin wani group ko tana yin wani abu wanda ba daidai ba kawai sai ta sai ta sa wani pin ta ce ba ta san ka san menene a cikin wayar ta to irin wannan idan ta ce ma ba ta so ka sani kar kai karkata da hankali kada kai rigima ka bi ta hankali wata ran za a gane me yake faruwa wata rana tabbas za a gane me yake faruwa domin ka zo kace za ka yi rigima sai an nuna ma yanzu yanzu to kuma hankali ne zai tashi ya zo ka riga ma hayanin cewa ai zargin ta kake ai kaza kaza kaza to ke da kika sa fim kika ce ba ki akan na gane sai gaskiya kike yi yawa ba gaskiya kike yi ba ai ba ki da mu'amala da kowane irin namiji namiji idan yana da mata daya biyu uku zai iya sa fim ɗin da matarsa sa ta gani dalilin kanta ta je ta gani ni rasu da wancan kar ga abin da wancan take saboda ta ne amma mace dama namiji ɗaya za ki aura ya za ki zo kawai kita tun ki mijin ne ba ta so ya sani kaga akwai matsala ke akwai matsala sai dai ka bi rayuwa a hankali kar ka tayar da ka a hankali a hankali wata rana za a gane me yake faruwa Allah ya samu da Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ba yadda za a yi namiji ya keɓe da mace wacce ba muharramarta ba illa kana shaitanu salisa kuma ba sai sai shaidan ya zama shine na uku in dai za ka keɓe daga kai sai matar da ba muharramarka ba to shaidan zai zo ya zama na uku ya da kawata ma ita yana kawata maka yana kawata mata kai har sai shaidan ya zo ya haifar da wani abu wanda ba daidai bane a tsakanin to shi sa duka wannan kiyayewa ake din namijin da ba muharraman ki ba kace ce bi yadda za ku mu'amala ku mu'amala inda za a gan ku a fili amma ba inda za ku je ku shebe ba shaidan ya zo ya shiga tsakanin ku Allah ta'ala ya karbi Allah yake wala yadribna bi arjulihinna kada mata ka dinga buga kafafunsu li yuqlama ma yukhfina min zinatihinna dan akan abin da suka ɓoye na adansu malamai suka ce mata suna adan awarwaro suna adan kuma munjuwa sarƙa ce da ake ɗaurawa a kafatan wajen agara matan laraba suna yi su sa gold sarƙa ce suke sa ta a gudun ado da ita kuma ta kai mace ɗar jayi suna sa wannan a lokacin larabawa kuma har yanzu ba laifi ba ne amma inda ya zama laifi a halin yanzu shine ya zama sifa daga cikin sifofin waɗansu mutanen banza domin sifa ce daga cikin sifar lesbian matan da suke lesbian matan da suke neman mata yanzu ya zama sifar ce su daura wannan wannan sarƙar a ƙafa ko su daura ta a ɗan yatsa da yake kusa da babban ɗan yatsa wannan ya zama ɗabi'a su wannan sifa ce daga cikin sifar su a halin yanzu duk mutum da yawa daga cikin mata in za su da wannan sarkar a kafa sun ɗaura tun wajen agarar su ko sun ɗaura wannan sarkar a ɗan yatsan da yake kusa da babban ɗan yatsan su mafi yawan mata ne lafiya ne amma ba haramun bane sawa su ne suka kokari suka mai da wannan abin sifar su sai kuma tatun da ke a nan gurin an san tatun ko za ga wani zane ne irin kamar filawa da mata suke yi na kunshi to za ga mata suna yi a nan ɗinsu ko kuma suna yi a bayansu wannan ma alama ce ta lesbian alama ce tumatin da suke harkar lesbian a wani lokacin har da yin dogon farce a ringa sa masa me ake kiran shi wannan abin da farce ya suna shi a'a sai dan ana suke kiran shi haka jan farce ko yawa farce. za a yi farcen zai yi dogo haka sannan sai a ringa sa mai farce musamman ja shi ma alama ce ta lesbian yanzu mace ya zace tana so ta ado tana so ta ado na karka a kafarta amma kuma idan ce mutane za su kalle ta a matsayin lesbian to abin da ya kamata mace sai shine in ta damu sai ta yi ta ringa yi a cikin gidanta in za ta fita unguwa ta kire dalili shine ita ado ta yi amma mutane za su yi kallon ta a matsayin lesbian to irin wannan adan shine Allah ya ce kada mata su ringa buga kafarsu saboda mata a da in ta zo mace za ta wuce ta wajen maza sai ta ringa buga kafarta sai ta ringa buga kafarta dan akan cewa a kafarta fa akwai zinare da ta riga ta sa ma'ana dan a gane irin adan da ke to suna yin wannan shine Allah yake wala yadribna bi arjulihinna kada ta ringa buga wato kafafuwansu li yuqlama ma yukhfina min zinatihinna dan a san me suka koye na adan su malami ce na Allah tabaraka wa ta'ala almu'minat fi awwal al-ayati an izhar zinatihinna illa ma zahara minha a farkon ayar Allah ya hana mata mu'mine bayyanar da adansu sai iya abin da zai iya zai iya bayyana mimma la tastati al-mar'atu ikhfa'aha irin abin da mace ba za ta iya boyewa ba misali kafin hannu misali fuska misali tufafin da ta sa a jikinta wanda ta lullube jikin nata wannan ba za ta ɓoye shi ba dole za a gani sannan Allah ya hana su wa Allah yubdina zinatahunna illa liman zakaru fil ayati min al maharim cewa kada su kuskura su bayyana da wannan adan nasu sai iya mutanen nan da aka ambata a cikin wannan aya aw nisa'ihinna ko kuma mata mu'minai wa ma malakat yaminuhunna aymanuhunna ko kuma abin da damar sa mallaka wa man la hajata lahum fil nisa' haka babu sai su bayyanar da adan ga waɗannan irin mazan da ba su da bukata zuwa ga mace awul atfal sigari ladina lam yanharu ala awratin nisa ko kuma yara kanana da hada bayan wannan nahan nisa almu'minati an ya'dinna ila izhari zinati khafiya sai Allah ya hana mata ta dinga bayyanar kuma da adan su wanda yake koyayye misali awarwaro a koyayye yana cikin hijab misali munduwa da suke sa wannan sarkar a kafa ita ma tana tana ɓoye a cikin hijab to sai Allah ya ce kada ku ringa buga kafa ku dan akan da wannan domin adam mace ba a so a bayyana da shi ko ta wace irin fuska muna gane ha idan mun kalla hadisin abu musa al-ash'ari yana cewa hatta turare ba a san mace sa turare mai shi ta fita waje wannan haramun ne mace sai ta zo za ta fita ta sa turare wannan ba daidai ba ne duk turaren da zai bayyana domin abinda malamai ke faɗa suka ce turare yana da alaƙa da mace turare yana da alaƙa da mace shi sa ke cewa laraba suke da wata magana cewa duk macen da bata zama ma'abociya yare ba to ta rasa wani nau'i daga cikin sifa na mata turare saboda mata da turare aka san su to shin wannan tunanin mace ta isa ta fita da shi to wannan kuma haramun wannan haramun saboda hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda hadisi ne da ke cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi sannan kuma hadisi ne da albani ya hassana hadisi cewa cewa wal mar'atu idza ta'assarat mata idan ta ta turare famarrat bi majlisin sai ta ta wuce ta wajen waɗansu mutane fahiya kada wa kada ya'ni zaniya to wannan matar ta zama kamar mazinaciya in dai mace za ta turare ta wuce mata maza su ji wannan kanshin naka na wannan turaren to hukuncin ta ɗaya da matar take mazinaciya idan mun kalli hadisin abu huraira hadisin abu huraira hadisi ne da yake cikin sunan abu dawud da kuma sunan ibn majah albani ya inganta hadisin abu huraira yake cewa annahu latiyatu imra'atun wajada minha riha wajada minha riha tayyib wata mata ta zo ta wuce shi sai ya ga wannan matar sai ji kanshin turare mai kanshi a tare da ita wani zaili ha isar amma hijabin da ta sa yana jan ƙasa ga ƙura nan a jikinsa fakala sai ce mata ya amata aljabbar ya ce baiwar ubangiji aljabbar je isi min almasjid ya ce daga masallaci kike kalat na'am ta ce eh kala laha sai abu hurairu ce da ita walahu taqayyabti dan ki je masallaci shine kika sa turare kalat na'am ta ce eh kala sai abu hurairah yake cewa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqbalu Allahu salatan ra'atin Allah ba zai taɓa karɓar sallar macen da ta tsayyabar da hadal masjid da a sa turare don za ta zo masallaci in dai za ta je masallaci sallah ko sallar farilla ko nafila ko tahajjudi in ta sa turare to ta je ta yi sallah babu dada dan Allah ba zai karɓi sallar ta ba حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة في هذا وجدا كاي وانكا إن وانكا جنابة كنن الله جكر بطلع لك حرام من ميبت لك ستبتا ترالي فلن بعد جبل إذا ممكن لي حديث ميمونة بنت سعد حديث ميمونة بنت سعد وكان الخادمة للنبي صلى الله عليه وسلم wannan mata ce da take yin aiki a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kai ne kana da gida da iyali ka dauko ta mace tana ma shara da wanke wanke da waɗansu abubuwa to haka maimuna binti sa'ad take a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat sai tace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mithlu rafila fi zina misalin mata ta kira rafila wacce ke ado shine mata da ta sa turare fi gairi aliha wanda ta sa turaren nan ba a gidanta ba ba a cikin mutanen da suke muharramanta ba sai ce kamasali zulmatin yawmal kiyama wannan misali ne na cewa za ka gamu da duhu a ranar alkiyama la nura laha ba ta da wani haske a ranar alkiyama duk macen da take sa turare tana fita to da ita da haske a ranar alkiyama har abada ranar alkiyama kuma in ka ganka babu haske kai dan wuta ne domin ta munafiki za ce da musulmi ku tsaya mu dan dosana nastabis min nurikum ku tsaya mu dan dosana daga hasken ku ilar ji'u wara'akum faltamisu nura ya ce ku koma baya ku nemi naku hasken nuruhum yas'a baina aydihim wa bi bi'aymanihim su mu ne a ranar alkiyama gaba da bayan su duka haske ne mace da in za ta fi suke sa turare ita ko babu haske a tare da ita to ya za ta wannan sai dai wannan hadisin malamai na cewa hadisi ne ba aiki idan mun kalli hadisin abi asid al-ansari yake cewa annahu a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kuma. cewa ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi wa huwa kharijun min al masjid a hali yana waje daga masallaci manzala yana waje a masallaci yake wata magana a daidai lokacin kuma wa qad ikhtalaqa ar-rijalu ma an-nisa'i fi tariqi ga hanya ta an cika a hanya maza da mata ana turmutsetseniya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء كما قال لك da mata استأخر ku jinkirta maza su ga mauciya da idan an zo an yi taro maza da mata maza ne suke mata ne suke zama a inda suke sai me sai maza sun wuce sannan mata su zo su wuce saboda babu alkhairi a ce mace ita ce za ta fara wucewa namiji nan ya kallon lokacin da take wucewa shi sa ta a masallaci alaihi wasallam ya faɗa in an zo masallaci sahun baya shine sahun mata sahun gaba shine sahun shine sahun maza idan nan masallaci ne nan ne gaba misali nan ne alƙibla to maza za su zo nan su yi sahunsu za su rage mata su kuma su yi sahunsu a nan duk da haka manzala salama ce to a cikin wannan sahun wanda ya fi alkhairi shi ne wanda yake gaba kusa da neman saboda wannan na bayan ya yi kusa da mata amma a na mata sai manzala ce wanda ya fi alkhairi shi ne wannan na bayan saboda shi wannan ya yi nesa da maza wannan kuma na farkon su shi kuma ya yi kusa da maza to shi sa an zo hanya za a wuce an yi taro maza da mata to waɗanda za su fara tashi su tafi ne maza me dalili saboda Allah da kansa a cikin littafin sa yake da mata a man yashau fil hilyati wa fil kitabi ghayru mubin mata Allah madaukakin sarki a cikin ado Allah ya halice su hatta jikin mace ko da bace kwalliya ba ado ne da haka idan mata ne suka fara tashi suka bar maza maza suna da abin da za su kalla a cikin mata amma in maza mata ne idan maza ne suka fara tafiya mata ba su da wani abu da su kalla a jikin maza to shi ka addinin musulunci ke shimfiɗa wannan dokokin amma yanayin kasar mu da ba a ba addini muhimmanci ya sa ba ma ma karanta su wani abin idan ka ji shi ma sai ka ji sabo ne kamar yanzu aka yi shi wanda matan sabai sun rayu da shi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu to sai manzo Allah sallama da ya ga maza da mata ana an taho kan hanya gaba ɗaya sai ce matan su jinkirta mazan su wuce sai maza Allah ba ya dacewa ku ringa a akan hanya da maza ku mata abin da aka san ku shine ku bi gefen hanya daga wannan ranar mai ruwa da hadisi yake cewa mace in za ta tafiya sai ta je jikin bango take bi ta tafiya tunda maza Allah ce ta koma gefen hanya to mata jikin bango take bi ba ka mun tsake ki ba ka mun tsake ki duk wannan ana yi idan a kare mutuncin mata dan kuma a kiyaye barna a bayan kasa to da ƙarshe Allah ya ce wa tubu jami'an duk wanda ya san ta san tayi rayuwar da ta saba waɗannan ayoyin da abin da aka ambata a ciki sai Allah ya ce wa tubu ku tuba zuwa ga Allah jami'an gaba ɗayan ku daina aikata abin da ba daidai ba ayyuhan mu'minuna ya ku taron mu'mine la'allakum tuflihuna ko kwara bauta a gurin Allah tabaraka wa ta'ala malam yace zakara Allah azza wa jalla fil ayati sabiqati jumlatan min al ahkam a ayoyin da suka gabata Allah ya ambaci waɗansu hukunce-hukunce wa hafsa ala jumlatin min al'adabi sannan Allah ya kwaɗaitar akan waɗansu ladubba da ya kamata maza su yi tun daga wajen shiga gida an wajen kiyaye kansu kuma ya sa maza ma su wannan ya sa mata su thumma atba zalika sai Allah ya biyo bayan wannan bi mu'mini mu'minina jami'an bil tawbati Allah bil tawbati ya umarci mu'mine gaba ɗaya da ta dinga tuba zuwa ga Allah مما فرق منهم أو قتلوا فيه من ذلك وغيره نبي أبن ذلك سبوت بونا لإيه كتابة مع الله وكما نبي أبن ذلك كاتل الله أبن ذلك سبا في الله يشي سبا وذاك أنا سمت عن كلمة توبة شيسا نقول نسي يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوها الله ينسوا مرنزة توبة ما لم يتكتل إذا كانت لتافن الأكبرين in ka karanta littafin al'adari za ka ga tuba yana da sharuɗa guda uku in karanta littafin riyadu salihina za ga tuba yana da sharuɗa guda hudu amma a nan gurin malam sai kawo sharaɗin tuba guda biyar duk lokacin da za ki tuba daga zunubi to ki kiyaye waɗannan sharuɗa guda biyar sharaɗi na farko al-ikhla'u anil ma'asiya shine ki daina wannan sabon ki fita daga shi duk laifin da kika san kine wa Allah daga ran da kika yi niyyar tuba to sai ki dena wannan laifin daga wannan ranar na biyu annadamu ala fi'liha shi wannan saban da kika yi sai kin yi nadamar yin da kika yi a baya ki ringa nadama da ma biki ba kin cuci kanki kin zalunci kanki da ma kin sani biki ba sharadi na uku shine al'azmu ala adami al'audati ilaiha shine ki niyyar ba za ki dawo zuwa ga wannan zalimin ba har abada wa'annan su ne a cikin alami to ƙarin na hudu sannan ya zama wannan tuban naki biki yi shi bane a lokacin da kika zo mutuwa dan duk mutumin da bai tuba ba sai da ya zo gargara zai mutu ya tuba Allah ba zai karɓi tubansa ba sai da ka tabbatar mala'ikan mutuwa ya zo ko rashin lafiya ta zo ta yi raga da kai zaka mutu sai kuma ka ce zaka tuba to Allah ba zai kara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Umar cewa inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana taimako yana karɓar tuban bawa matakar bawa bai zo gangara ba amma sai da ka zo gargara zaka tafi lahira ka tuba to Allah ba zai karɓa ba muna gane ha shi sa aran Allah ce walaysa tawbatu alal ladina walaysa lil ladina ya'maluna السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات معنى باب توبة akan waɗanda suka aikata mummunan aiki ko ba su tuba ba hatta idan hadara ahadahum al-maut har sai da mutum ya tabbatar mutuwa zai yi sannan ya tuba to Allah ba zai karbi wannan tuban ba sai da ya tabbatar mutuwa zai yi sai ce inni tubtu la'an yanzu dai na tuba tun daga ni zan mutu to na tuba to Allah ba zai karbi wannan tuban ba walal ladina yamutuna wa hum kuffar haka duk wanda ya mutu yana kafiri shi ma Allah ba zai karbi tuban sa ba da wanda ya kusa mutuwa da wanda ya mutu yana kafiri duka Allah madaukin sarki ba zai karbi tuban su ba Allah ta'ala ya tsare mu sannan sharaɗi na biyar ya zama wannan tuban kin yi shi ne tsakaninki da Allah kin tuba ne tsakani da Allah kin daina wannan laifin ba za ki sake yin sa ba to wannan shine abin da ake so ki malam yace wa fi ijab at ila Allah ala jami' al-mu'minina dilalatun wadhiha ala anna al-insana la yaslamu min naqs wa takfir mahma qawa imanuhu wa yaqin Allah mana ya umarce mu da mutuba wannan yana nuni akan cewa duk yadda ɗan adam ya kai a matsayin imani da ya ƙini da Allah to wata ran sai ya saba ma Allah ba mutumin da bai saba ma Allah shi sa manzo Allah ya ce kullu bani adama khata dukkan ɗan adam bai laifi wa khairul khata'in at-tawwabun wanda su kowa alkhairi a cikin masu yin laifi su ne wanda suke tuba lalle mu rinda tuba ko da yaushe muna gane wasu ma suna buga misali da cewa annabawa ma da yawa Allah ya yi musu gyara a wasu abubuwa in ku Allah ya ma gyara a wani abubuwa to ai wannan abun ba daidai kai shi ba to kaga wannan ya nuna cewa lallai mutum duk yadda ya kai to kuma sai ya ganto cewa yana duk yadda ya kai sai ya ganto cewa kuma wani lokacin zai yi ba daidai ba sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dan kar ya zanto cewa ya ya tafi lahira da zunubi al-imamu ibnu kathir kafin maganar imamu ibnu kafir mu karanta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam al-aghar al-aghar wani daga cikin sahabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana magana da Abdullahi dan Umar kala sai ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ya ayyuhan nas ya ku taron mutane tubu ilallah ku tuba zuwa ga Allah fa inni atubu fil yawmi ilayhi mi'ata marra zala ya ce ni fa ina tuba kullun su ɗari sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kullun sai ya tuba zuwa ga Allah su ɗari shi da Allah ya ba shi garantin cewa in yayi laifi da an yace in ma zai yi a gaba an yace domin ya tashi yana sallah cikin dare kafarka tana kumbura tana tsagewa Aisha take ya in Allah ya zaka takura kanka haka bayan Allah ya ce in kai zinubi da ya yace in ma kai zinubi a gaba ya yace yana nufin liyakira laka Allah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar sai manzo Allah sallama yake da Aisha ya Aisha to afala akunu abdan shakura ba zan zama bawa mai godiya ga Allah ba to annabin da Allah ya tabbatar mai abin da ya da an yafi wanda zai a gaba ya yafi duk da wasu ma sun ce nabiyun karimun ma asaqatu rabbahu annabi ne mai girma da bai taba saba ubangijinsa ba amma tare da wannan kullun sai ya tuba sau ɗari sau ɗari yake tuba kullun ke ne yake tuba zunubai kala-kala manzala yana yi so ɗari to ke so nawa to shi ne ibn kasir yake cewa Allah ya ce if aluma kun bihi min hadhihi sifati jamilati wal akhlaqi al hamida abinda Allah ya ce ku yi a baya Allah ya ce ku aikata su sannan wata kuma kana alaihi ahlul jahiliyyati min al akhlaqi was sifati razila ku rabu da abinda jahiliya suke rayuwa akai na kowa ya shiga gidan da ya ga dama kowa ya mu'amalar da ya ga dama duk ku daina wannan ku aiki da iya abin da ke cikin wannan qur'ani abin da Allah yake so kenan fa innal falaha kullal falah domin inda mutum yana neman tsira dukkan tsira to ana samun sa ne fi fi'li ma amara Allah bihi wa rasuli shine ka aikata abin da Allah yake kai ka aikata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai wa tarku ma naha anhu wa rasuluhu sannan ki rabu da abin da Allah ya hana ki da abin da manzala ta salama ya ana wannan shine kaɗai tsira yake amma in ba wannan ba to babu tsira to wannan shine abin da wannan ayar ta kunsa na hukunce-hukunce da abin da ya kamata mata su kiyaye don samun tsiransu a ranar gobe alkiyama abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya ba mu Wasu ba na kalla ma rabba na bihamdika ashhadu an Allah ilaha anta أستغفرك الله وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته